shiga shigo mana yawwa ba shigo mana to zuwa yawwa <laughs> bismillah to a <laughs> ikon Allah alhamdulillah kai amma na gode wa Allah Allah abun godiya da kika shigo masha Allah tun jiya nake ta tunanin ina zan je mu haɗu da ke ta nake ta shawarwari nake ta shawarwari sai zai sai gashi Allah ya kawo min ni ma so nake dama an ganki shi yasa ai na tafi na ce in mm, bari take gani mm. na san ki da yawo <laughs> eh, a ai da ni da ke jirgi ɗaya ne kawo mu haka yi akwai koran da za a sami na gida hmm. to menene me na ne yanzu me ake ciki to faɗi ki wahala da muka ci kin san wahala da muka sha a fansho ke ma kin sani kin ga abin nan to mu dawo mu haɗu mu yi ƙoƙari bawan allah nan kin san kunne na ba ji yake sosai ba to mu yi ƙoƙari eh. bawan allah nan mu taimaka mishi yadda ya taimaka mana mu mata ko akan fanshan nan wallahi mu mai da mu mai da mishi da ƙura kin san Allah wata rana in ba mu da gaske ba to wata rana abincin da za ki sa a bakin ki sai kin neme shi kira to albashirin ki abin da ya kawo ma kenan ai za ni ya da mu je mu dubi sanda aka bani takardar barin aikin nan lokacin mm, mm, mm, wancan wannan nan lokacin barin aikin nan ina zaune za a karbi albashi kamar gobe sai aka miko wannan dogon takarda har an kara mana ma albashi ƙarin bai shiga ba har yau Allah da iko Allah ya kawo wannan bawo Allah to ai tunani ne duk inda na shiga sai ki ga wato ina mashi baki yana sa da fari ina mashi baki yana sa da fari duk ba yadda ban yi wato in karya garkuwar bawon Allah nan ba <laughs> kin ga na daya eh. hatta ɗana aka kore shi aiki to albishirinki abdulkadir har an mashi intabiyu shekara ɗaya aka sallame mu shi ko ba ce a sallame shi ba ina ɗan yawo to shaura iri yanzu a biya shi ko kuma a mai da shi aiki me zan ce ai na gode Allah to yanzu kin ga dai fansho mm. an zaci za mu mutu billahi lazi yanzu daga goma sha bakwai karban fansho muke sha takwas karban fansho muke to albishirinki ba wani labari kin san fa tare da ni da ke muka kokowa a san fashi kin manta ranar da aka yanke ki aka aka aka tadi ki nan garin kokowa aka ba ga kafa ba har yanzu ba shi yasa nake so Allah ya kawo mai kai ni maka an ce ana gashi to ni kin ga yanzu abin da nake so da ke duk wancan shige shige shige shige shige da kika kai. a na sauka na dawo kan hanya Allah ne mai ta mana Allah ne mai ta mana dama abin da nake so kenan mu haɗu da ke in ji abin da zaki mun haɗu to shi kenan to mun gode eh abin da nake so da ke mm. sai fa mu kokowar shiga gidajen mata ai da ma Allah ya sa duk mata yin nan na eh. duk wallahi duk abin da ce masu in nace ku kalli gabas gabas za su kalla to alhamdulillah saboda sun san ni alheri nike nema to alhamdulillah yawa ai muna tare da matan nan har maza wallahi Allah ya da ma neman ki da nake yi kenan in ji to alhamdulillah shin sahun zai tafi daidai da ni da kyau ai ya ma zo to shikenan to sai an jima na gode na gode zaman ki zaman ki ah, zaman ki ah, ah, ba komai ba komai na na gode to na gode Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu amin amin Allah ya taimake mu ki gaida yaran duka ko alhamdulillah haba amma da kin shiga wannan jami'a kin komo kin shiga wannan jami'a da ta tashi ba ta a tsuntsu ba ta a tau Allah ne ya rufa mata asiri wallahi